Matsalar kashe itatuwa a cikin gudumar filinge a ne da ya ɗauki hankulan shama'an gandun daji na yankin, inda kashe itatuwa yana da sakamako wajen gurgusuwar hamada, wanda babban kalubale ne a cewar kanar Mustapha Ibrahim, daraktan kula da muhalli na gundumar filinge. Lamarin kashe eh, itatuwa na ɗaya daga cikin matsalolin da ke ba mu wahala sosai kowace rana, domin ana kashe itatuwa sosai, kuma duba da barazanar hamada a mu tilas kullum mu ƙara kawo kokari domin mu kare muhallinmu. Menene umul aba'isa wannan kashe-kashen itatuwan? Suna da yawa. Na farko shine karin yawan bukatun jama'a a game da yacen girki, ayyuka, kiwo, karin hilayen noma, sannan a birane wani lokaci akan kashe itatuwa domin faɗaɗa hilayen gini a ƙarshen biranen. Menene sakamakon hakan yake haddasawa ga muhalli? Euh, Abubuwan da wannan ɗabi'a ke haddasawa suna da dama misali kasar noma na zaizayewa inda ake samun amfanin gona da yawa sai ya zamanto ba a samun komi akwai faruwar lamarin hamada tattare da tudunin kasa tsananin zafi da duk abubuwan da ke faruwa masu alaka da sauyin yanayi waɗanne matakai da kuma dabarori na fasaha ta zamani da kuka kawo wa jama'a domin rage kashe itatuwa muna da garwashin ƙarƙashin ƙasa akwai gasu kuma akwai wasu fasahohi kamar murhun zamani akwai murafu masu aiki da wutar lantarki wato ga masu damar amfani da wutar lantarkin akwai kayayyaki iri-iri da ake iya amfani da su domin rage bukatar aiki da itatuwa waɗanda dama sun yi karanci